Wato sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya sauka a Saudi Arabia ziyara ta biyar a gabas ta tsakiya tun bayan da rikici ya barke tsakanin Isra'ila da Hamas. Mr. Blinken zai kuma ziyarci Isra'ila da Masar da Qatar da kuma gabar yamma da kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye. ziyarar tasa ta biyo bayan ruwan bama-bamai da amurka ta kwashe kwanaki ta tana yi wa wuraren da ke da alaka da iran a cikin iraki da siriya da kuma yemen what Blinken is is to show that the US is very much Wakilin BBC ya ce abin da Anthony Blinken ke neman yi shine ya nuna har yanzu Amurka na son taka rawar jagora kan abin da ke faruwa a matsayinta na babbar kawa ga Isra'ila. Ta nuna ba ta jin daɗin yi kan musamman kiran ya eh, kisan farar hula. Kafin saukar Blinken wani jirgin saman mara matuki da harin da aka kai a wani sansanin sojin Amurka a gabashin Siriya ya halaka mayakan kurɗa da Amurka ke mara baya su shida. 'Yan sandan kwantar da tarzoma a Senegal sun yi ta harba hayaki mai sa hawaye a wajen majalisar dokokin kasar da ke babban birni da 'Kar' yayin da masu zanga-zanga suka yi cincirindo domin nuna kin amincewarsu da dage zaben shugaban kasar. Parliament is preparing to vote on a proposal that would postpone the president. Wakiliyar BBC ta ce majalisar dokoki na shirin kada kuri'a kan kudirin dokar ɗage zaben har zuwa watan Agusta. tun da farko gwamnati ta katse hanyoyin samun intanet ta wayar hannu domin hana abin da ta kira yaɗa sakonni na kiyayya da barazanar haddasa husuma a shekaran jiya asabar ne shugaba maki Sall ya bayyana cewa zai jinkirta zaben na wannan watan saboda rigima akan cancantar 'yan takara Ministan Birtaniya mai kula da harkokin Afirka ya gaya BBC cewa akwai hadari karar na fadawar Ethiopia cikin matsalar yunwa muddin ba dauki matakin kare hakan ba a yankin Tigray. Andrew Mitchell traveled to Tigray to assess the situation for himself. Wakilin BBC ya ce Andrew Mitchell ya je Tigray da kansa domin gani da idan sai yadda lamarin yake. Ya ce a yanzu dai babu yunwar amma akwai hadarin ta kasar muddin kasashen duniya ba su tallafa ba. Kamar yadda Mr. Michel ya yi gargadin su ma hukumomin yankin Tigray din sun bayyana hakan inda suka ce duniya ta kawar da kanta daga wani bala'i da ke kara ƙazanta wanda yaƙi da fari akai-akai suka janyo. har yanzu akwai miliyoyin mutane da yakin na Tigray wanda ake aka kare sama da shekara daya ya raba da mahallinsu gwamnatin kasar ta gabashin Afirka ta ce tana kokarin shawo kan matsalar farin to labaran duniya na zuwa muku ne daga sashen Hausa na BBC ana ta jin karar makaman atilare na sojojin Isra'ila a sassan Rafa da ke kudancin Gaza inda dubban Falasɗina suka fake. Isra'ila ta yi barazanar cewa sojojinta na, na wato na ƙasa ka iya kutsa birnin a yunkurinta na murkushe Hamas. Wani Bafalastine da ya tsere zuwa birnin Rafa ya ce halin da ake ciki a birnin da ke kudu da Gaza abu ne da ba zai iya kwatantuwa ba. ma'aikatar lafiya da hamas ke gudanarwa ta ce hararen isra'ila sun kashe kusan mutum 128 a cikin sa 24 da ta gabata a fadin yankin hukumomin sojin isra'ila sun ce sun kashe goma mayakan falasina a kwana ɗaya da ya wuce Australia ta ce ta damu matuƙa da hukuncin kisan da aka yanke wa wani marubuci kuma mai hamayya a China, Yang Hengun. Ministar harkokin wajen Australia Penny Young ta bayyana hukuncin wanda na zaman gyar halinka ne a matsayin mai tayar da hankali. Ta ce gwamnatin kasar ba za ta sarara ba a fafutukarta ta neman a yi adalci. Gwamnatin ta kuma gayyaci jakadan China a kasar ya je domin ya yi mata bayani. an kama mr yang wanda haifaffan china ne a birnin gwanzu shekara biyar da ta gabata bisa zargin leken asiri a wani laifi ba ta labaran duniya kenan daga sashen masana bbc a gaida muhammad anwar muhammad dai karanto mana labaran duniya madalla yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su a cikin shirin kuma za mu fara ne daga kasar habasha inda ministan birtaniya mai kula da harkokin afirka ya shaida wa bbc cewa wato a bayyana take karara cewar fadawar habasha za ta iya fada cikin matsananciyar yunwa muddin ba dauki matakin kare hakan ba a yankin tigray andrew michel na magana ne a yayin wata ziyara da ya kai kasar ga bilkisu babangida da karin bayani mahukunta a yankin tigray na kasar ta habasha da suka kara jaddada gargadin nasa sun ce duniya na yin watsi da karin munin da matsalar jin kan da yakin da kuma mummunan fari suka kara ta'azzarawa ke yi miliyoyin mutane ne yakin a yankin na tigray da ya kawo ƙarshe fiye da shekara guda da ta gabata ya raba da masugunansu. Shifrau Tekle Mariam daga hukumar agajin gaggawa ta kasar ta Habasha ya shaida wa BBC cewa gwamnati na ɗaukar matakan magance matsalar farin. There is a drought, no farming. The government is responding very seriously. Ya ce akwai fari, babu ja'ibar yunwa. Gwamnati na ɗaukar matakai da zafi-zafi, amma muna yin kira ga masu ruwa da tsaki da su masu shigo cikin lamarin. Gwamnatin kasar ta Habasha ta ce mutane fiye da miliyan goma sha shida ne a faɗin ƙasar ke fuskantar karancin abinci inda kusan rabin su da ke fama da mummunan yanayin karancin abincin ne ke fuskantar ja'ibar yunwa likitoci sun bayyana cewa adadin ƙananan yaran da ke fama da matsalar karancin abinci mai gina jiki da aka kwantar a asibitoci ya linka tun a shekarar ashirin lokacin da yaƙi tsakanin dakarun yankin tigray da na habasha da na ƙasar eritrea ya fara a gaida bilkisu baban gida da rahoton da ta haɗa mana to yanzu kuma sai najeriya inda ɗaruruwan mata da maza da sanyin safiyar yau suka mamaye manyan hanyoyin babban birnin jihar neja mina inda suka gudanar da wata zanga-zanga game da tsadar rayuwar da suka ce suna fama da ita masu zanga-zangar na ɗauke da kwalayen da aka yi wa rubutu da ke bayyana irin matsin rayuwar da suke fuskanta sun ta allaka tsadar da kuma taɓarɓarewar lamuran rayuwa akan shugabannin 'yan siyasa da suka bayyana da waɗanda ba su damu da halin da suke ciki ba inda lamarin ya kai ga wasu magidanta ba za su iya ciyar da kansu ba sakamakon tashi farashin kayan abinci. Karotin da Zubairu Ahmed Kasarawa ya haɗa mana. irin yadda ɗaruruwan masu zanga-zangar da suka hada da mata da maza magidanta suka mamaye manyan hanyoyin babban birnin neja mina kenan suna ɗauke da kwalayen da suka yi rubutun da ke cewa rashin abinci ya samu da mutuwa da yunwa abin da ya haifar da aron gama tsakanin su jami'an tsaro da suka taka musu birki ta hanyar harfar konon tsohuwa domin tarwatsa masu zanga-zangar wannan ɗaya ce daga cikin waɗanda suka halarci zanga-zangar inda ta ce matsayin rayuwa ne ya kai su ga haka. abubuwa ya mana tsada yanzu shinkafa da muke ci mudu da yanzu ko tsada yake mana dubu biyu ba ake siye da mudu ɗaya garin masaran ba dubu ɗaya da naira ɗari a kai ga wake dubu ɗaya da ɗari uku aure mara kuwa yake yi wallahi talla a kan tsadar abinci saboda wasu ma sai su kwana ko abincin ci babu ga shi yaran mu duka ba abincin ci wallahi yanzu mu muke ciyar da kanmu wasu jihar ta Niger sun zargi gwamnatoci da ma 'yan kasuwa da hannu wajen tashin farashin. Kazalika sun bayyana cewa muddin ba a tufka hanci ba, to lamarin na iya wuce haka. kamar yadda Bala Ibrahim ya shaida BBC. A kullum yau idan ka je kasuwa abin da ka siya da safe ba shi ka samu da rana ba. Kuɗi ko bina ta tsada kuma suna ta kokarin nuna bacin ran. Dama tun lokacin da gwamnatocin jihohin Katsina da Zamfara suka kaddamar da jami'an tsaro da za su kare yankunan jihohin nasu. Aka yi hasashen 'yan bindiga za su matsa zuwa jihohin da ke kusa da su da ba a kai ga samar da jami'an ba su riƙa yin aika-aikar su. sai ga shi jiya lahadi da marici an samu labarin tawagar 'yan bindiga sun tunkaro yankunan isa da ke gabashin sokoto da majalisar jiha mai wakiltar karamar hukumar isa honorable habibu halilu modaci ya ce bayanai sun tabbatar da cewa 'yan bindigar sun taso ne tun daga katsina su da tawagar su sosai suka biyo wasu wurare na karamar hukumar mulki ta isa sun ka shigo zuwa turba to nan ne suka haɗu da a jami'an tsaronmu waɗanda annan a garin turba suka yi ɗauki ba daɗi inda babu shakka an fatattake su kuma su ma sun sami nasarar halbe wata mota ta a mutane jami'an tsaro wanda wannan shi ya gurgunta aikin jami'an tsaro nan take kuma sun kai masu lahani sun ka jima jami'an tsaro kusan guda biyar a wasu suna asibiti a wannan abu ya faru misalin karhe biyar na marece zuwa karhe bakwai zuwa har takwas na dare wanda abin ya yi nuni kwarai da gaske. Na zanta da wani mutumin Isa wanda shi ma tabbatar min da aukuwar lamarin. Da suka kwakwanta bakin gurbi shine sai suka tura kamar mashin uku sai suka je bakin garin turba suka yi harbi sai kaga ai sun yi tsokana kenan kawai sai yan banga su kuma suka dauko motar su da mashina suka gangaro suka biyo su. Bewar da suka yi sun shigo cikin garin a kai a shiga garin bakin gurbi ashe suna nan sun kwakwanta gurin kawai sai dai wuta in gaya maka. direban ma da ya ja hilos din yana zuwa kawai aka rufe shi da harbi karshe haka ya afka cikin su din wallahi gaskiya dai fafata ta yi zafi tsakanin su kuma an kashi yan ta'addar sosai in dan kashi amma gaskiya an rasa jami'an tsaro na civilian GTF gaskiya su ma kamar an kashi adadin su ya kai guda uku ko hudu haka to yanzu wani yanayi jama'ar wuraren da suke ciki sannan waɗanda suka samu raunuka suna ina wayanda suka samu raunuka suna nan suna karɓar magani a nan cikin karamar hukumar ta Isa a wata asibiti da ake cewa asibitin Malam Baba sannan kuma yanayin ƙauyen gaskiya yanzu mu jama'a turba ana cikin ɗarɗar kuma hankalin mutane ya riga ya gama tashi sakamakon 'yan bangar sun nuna cewa tun da ba a kawo musu kayan aiki ba hakan na nuna barazana ce ga rayuwarsu gaba ɗaya. Na kuma tuntuɓi rundunar 'yan sandan Najeriya akan wannan lamarin inda kakakinta a Sokoto ASP Ahmad Rufa'i ya ce suna da masaniya akan wannan fafatawar da aka yi amma rundunar za ta yi ƙarin bayani daga baya kuma kawo zuwa haɗa wannan rahoto ban samu bayani ba daga gare shi. Gwamnatin jihar Sokoto ma tamkar takwarorinta na jihohin Katsina da Zamfara ta ɗauki jami'an tsaro da za su kare yankunan jihar waɗanda yanzu haka suna cin sansani suna karɓar horo ta yadda za su yi aiki akan haka ne mutane yankunan da ke fama da matsalolin ke ganin idan sun kammala karɓar horon to akwai buƙatar su yi aiki tare da takwarorinsu duba da yadda dazukan da suka haɗa jihohin suke sarƙe da juna kamar yadda ɗan majalisar jiha na yankin isa ke cewa tunda kaga a zahiri yanzu waɗannan mutane sun nuna sun haɗa su da ɓarayin katsina da ɓarayin zamfara sun haɗa su domin su yaƙi waɗannan mutane. Yanzu dai fatar jama'ar yankunan bata wuce samar da tsaro ba ta yadda jama'a za su gudanar da lamuransu cikin sauƙi da lumana. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.